الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أنا متى ashirin da hudu ga watan namarana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku hijiriya na gidan gulafi wanda ya dace da ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin da biyu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatunmu da muka saba a wannan gari mai albarka garin kumo akwa local government jihar gombe nigeria ga iyaye mata a wannan masallaci na masjid al-ansar kumo akwa local government yawan allah ya da kamar da na alkawari zan cika za mu yi bayani ne akan wato duniyar aljanu da irin halittar da allah ya na aljanu da irin yanayinsu da yayin suke shiga jikin mutum da kuma yaya mutum zai magani idan aljani ya shiga jikinsa Allah ya mana afuwa na zaɓi wannan darasi ne ko wannan topic saboda na san iyayena mata wato kwastomomi ne na aljanu customers ne cikakku na aljanu aljanu suna son ku suna ƙaunar ku suna abokantaka da ku suna tarayya da ku amma suna wanda ku da aka zamu yi bayani ne don mutum ya ƙoƙarin kare kansa ya nemi allah ya tsari shi kuma kowa ta nutsu saboda ana maganar aljani to akwai bukata a natsu mai da hankali in kika fi yawan surutu wani kewaye zai rike kibar mara ba da an yi shiru ko? <laughs> Allah kare mu na karewarsa Allah kiyaye mu da wasa. to bismillah ramar rahim alhamdulillah rabbil alamin jama'a su aljanu wata halitta ce mai zaman kanta a alawai suka ce alamun ne mustaqil wata duniya ce mai zaman kanta daman halittu za ki iya kasa su kashe uku akwai alamun insi duniyar mutane akwai alamun jinni duniyar aljanu akwai alamul mala'ika akwai duniyar wato mala'iku kenan dole a cikin duniya akwai wannan abu akwai akwai aljanu zamansu daban akwai mutane zamansu daban akwai kuma mala'iku su ma zamansu daban tsakanin aljanu da mutane akwai ƙadurin mushtarak mun yi tarayya da su su aljanu ba muna da tarayya da su wato min haisu alitisaf da sifatul akali wal idrak wajen sifantuwa da sifa ta hankali akwai masu hankali a cikin aljanu kamar yadda cikin mutane akwai masu hankali idraki riskan abu gane abu su ma suna da shi mutane muna da masu gane abu da idan an yi magana a yi idraki a fahimci mai ake faɗa su ma aljanu a cikinsu akwai masu haka kuma suna rayuwa ne a cikin mutane da kuma wajen mutane zan yi bayanin wuraren su Allah ya inda ake samun aljanu duk wacce take neman aljani in Allah sa ta tafi can za ta same su eh Allah kiyaye hanya ni dai ba da ni za je ba <laughs> zan faɗi wuraren sannan wa ba akwai waɗanda su a cikin mutane suke rayuwa a cikin mutane suke rayuwa yanzu ɗannan da muke zaune akwai su a wurin nan birtik amma ba ma ganin su ne akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ƙwar'an ya ce wa anna minna alqasituna wa minna duna zalika wa anna Musulmi na wa minna alqasituna suke so in so kuma suna tarayya da mutane a wurare da yawa su shedanin su aljano Allah kare mu da su sannan akwai kasin mustara kadir mustara har yanzu wani tarayya da muka yi da aljanu min hai zaben abu mai kyau ko kuma zaben sharri aljani yana iya zaben abu mai kyau kamar yadda mutum ma ke ma kina iya ganin abu mai kyau ki zaba kamar yadda kuma wani yana iya zaben sharri haka su ma a cikinsu akwai masu zaɓen ne shari yanzu kun ga ɓangare guda biyu kenan hankali da riskar abu da ganewa da kuma zaɓen alheri ko shari sun aljanu sun saba wa mutane ta wani abu wanda yake mai girman gaske asalin aljani ba iri ɗaya ba ne da asalin mutum yanzu mai asalin ɗan adam ƙasa turbaya Allah ya halicci annaba adam da ƙasa ne da taɓo da yumɓu da shi Allah ya halicci annaba adam amma aljanu ba da ƙasa aka halicce su ba da wuta aka halicce su Allah ya ce wa khalaqal janna min marijin min Allah ya halici aljanu da wuta alamul mala'ika duniyar mala'iku su kuma an halice su ne da haske an halici dan adam da turbaya taɓo yumɓu an halici mala'ika da haske an halici aljani kuma da wuta waɗannan abubuwan guda uku da muke magana a kansu um, insha Allah wani lokacin mun samu dama za mu yi magana a kan duniyar mala'iku su ma ku ji suke to kun ga kowanne Allah ya bambanta sinadarin mai halitta shi ana ce da aljani aljinnu ko a ce da shi jinni ko jinnan me yasa aka yi amfani da kalmar jinnu falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba an ce da aljani aljinnu ne saboda ba a ganin su ido baya ganin su listitarihim an ayunin nas janna alaihi lailu dare yayi duhu aljinnu wata halittar da ido baya ganinta ga mu idan mu gwara-gwara mu ta zazzarewa amma wala ba mu taba ganin su ba mu akbar Allah mai iko Allah mai kudura wannan ta sa mutumin da baya addu'a irin kike da baki addu'a baki zikirin safe baki na yamma ga kinan yanzu haka ba lalle kin yi zikirin safiya ba askaru sabai baki ba baki yi sai jin kida sai jin waya da waka sai mutum ya zo in bai yi zikirin nan ba ya zo zai tsallaka wata fata, ko zai shiga wani banɗaki ko zai yi wani abu aljani yana gurin ya taka shi ba ka sani ba kana take shi kenan sai ka mai kafa sai shiga maka jiki ki zo ki gamu da ciwuka a rayuwarki da matsaloli yawancin ku mata mata mata akwai aljanu a jikin ku sai wanda Allah ya kare to ba a ganin su halitta da ba a gani mai maganin ka da su addu'a shi yasa aka ce in za mu kwanta bacci mu kada shimfidar mu mu yi addu'a annabi ya ce ka sa mayafi ko tsumma ko rigarka ka karkade shimfidar ka dan ba mamaki wani aljani ya zo ya kwanta a wurin in sun ga shimfidar mutane suna zuwa suna zuwa su kwanta so za ki zo ki kwanta ba ki addu'a ba ki zo ki kwanta ki ta birgima da aljani kuna tare yi watakila yana nan ma a gefen ki wajen wajen kafar ki yana nan kina ta shure shi ma ba ki sani ba kiga mutum ya zo ya kamu da wata ciwon kafa a kasa gane me sababin ciwon kafan nan duk likita ya je ya gwada kuma matsalar aljani ciwon aljani likita baya iya gane shi matsalar aljani ciwon aljani likita baya iya tambaya mara lafiya ya gane ga ciwon sa. sai dai a ta gwadawa a gaba komai to wallahi da yawa daga cikin ciwuka da suke samun mu a yau matsaloli ne na waɗannan aljanun da kuke gani su kama mutum su ke mai azaba a ta fama amma a kasa gane me yake damun shi Allah sa iyaye na mata suna jina kuma suna fahimta suna ganewa an ce da aljanu jinnu ne saboda ba a iya wato ganin su a sun boyu haka ibnu aqil yace inna ma summiyal jinnu jinnan lihim wastitarihim anil uyuni saboda sun suturtu sun buya ido baya ganin su abu na biyu shi yasa shi ma jariri dan jariri da ke cikin cikin mahaifiyarsa ake ce da shi a larabci aljaninu me aljanin aljaninu an ce da dan jariri da yake cikin wum cikin cikin mahaifiyarsa mahaifar mahaifiyarsa ha aljaninu ne a larabci saboda mai ba a ganinsa garkuwa da ake yaƙi da ita ana riƙewa ana yaƙi ana kariya da ita shi sa ita ma ake ce da ita almijan saboda suna ba da kariya ba ta bari mai harbi kibiya ta ga idan mutum ko fuskarsa Allah ya ce a cikin alkurani surul araf innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shikenan da fassara aljani kenan shedan yana kallon ku shi da mutanensa shi da jama'ar sahu wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ta yadda ku kuma ba ku ganin su abu na biyu na fara yin bayani dangane da asalin halittar aljanna don mu gane gaskiya ɗabi'ar mu ba iri ɗaya ba ne su da wuta aka alice su kin ga wanda aka alice shi da wuta a samu wani alheri a gare shi in dai ba wani Allah ba shi yasa suke ta cutar da mutane ki ga mace aljani ya kama ta ce shekara ashirin da aljani a jikinta za mu yi bayanin kala-kalan aljanu da suke kama mutane maza ko mata to daman da wuta aka halince shi ina zai yi wani tausayi ya zama yana da jin kai Allah ce wal janna nafa min qablu min nari samum a cikin suratul hijri a wata ayar suratul rahman Allah ce wa al janna min marijin minna kamar da na gaya muku ibnu abbas da su imam ikrima da su imam mujahid da sauran malamai su imam hasan basri da sauransu suka wato yi bayanin cewa lallai wannan ayoyi da Allah ya ce min marijin min nar yana nufin tacacciyar wuta tsurar wuta tsabar wuta halisun nari Allah ya halice su da shi wasu suka ce in an ce marijin min nar ana nufin wutar da take ta hada da baki-baki eh, um, a yazo a cikin hadisi ingantacce um, riwayar imam muslim hadisi na 2996 annabi yana cewa katil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku da haske wa khuliqal jannu min maridin min nar aljanu kuma an halicce su da ainihin wato wuta wa kulika adam mimma wusifa lakum an halitta annaba adam da turbaya da tabo kamar da aka sifanta muku aka muku bayani to sai sifar halittar su aljanu su ya suke kafafuwa ne da su idanuwa ne da su a'a tashi suke yi sama a'a da roba ne a jikinsu a'a gashinsu ya yake a'a kaza tsawonsu faɗinsu girmansu to ainihin haƙiƙanin sifar yadda aka halicci aljani wannan Allah ya baro kansa ne saboda ba a ganin su ne da ana ganin su ne da sai mala'iku su bayani ai malamai su bayani to kuma nasi bai zo yi mana bayani karara ba ga irin yadda faɗin bakinsu yake tsawon kafarsu girman farshensu, kaza kaza kaza ina fata ana fahimta yawwa to shi yasa sai mu ce mun bar wa Allah sanin wannan yanayi surarsu sai dai abinda Allah ya sanar da annabi ya faɗa kamar yadda malamai suna bayanin wani lokacin cewa su aljanu akwai masu tashi suna tashi sama Allah ya zai kiyaye Allah ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi jinni wal-ins lahum qulubun la na biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها wannan ayar Allah ya yi bayani cewa aljanu suna da zuciya saboda Allah ce wala kaddara na li jahannama kaseeran min aljinn wal insi aljanu da mutane da yawa Allah ya kaddara su za su shiga wuta kuma ta jahannama Allah kare mu lahun ƙulubun la ya biha biya. yafqahuna biha kenan suna da zukata aljanu suna da idanu kamar yadda mutum yake da idanu aljanu suna da kunnuwa kamar yadda mutum yake da kunnuwa shedan yana da sauti kamar yadda ɗan adam yake da sauti Allah ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wajlib alaihim bi khaylika wa rajlika Ba fil amwali wal aulad ya zo a cikin hadisi annabi yana bayanin cewa shedan yana da harshe sannan ya tabbata aljanu suna cin abinci aljanu suna shan abin sha aljanu suna kyalkyalewa da dariya kamar yadda mutum ma yana da wannan sufofin in ya ga abin dariya ya yi dariya in ya ga abin ɓacin rai da bakin ciki shi ma ya yi wannan duk ya tabbata aljanu suna da wannan daga cikin abubuwan da da yawa ɗan adam yana da shi kuma ƙur'ani ya tabbatar da shi to shin wai akwai aljanun nan ko babu duk wannan bayanin fada muke yi akwai wanda ba su yarda ma akwai aljani ba kwata-kwata a saurara akwai wanda ba su yarda ma akwai aljanu ba wasu sun yi inkarin samuwar aljanu wasu kuma sun fassara su da wani abubuwa da yawa daban-daban kaɗan daga cikin mutane sun ce babu aljani kwata-kwata a duniya duk magana da ake na aljani ma babu amma nan killatun minan na kaɗan ne ba mutane ne da yawa ba wasu cikin mashirkai suka ce ba wani abu ne aljani face wai rayukan taurari ne kamar da ibn taymiya ya bayani a cikin majmu'ul fatawa wai rai tauraro ai an san tauraro toran tauraro shine aljani masu ilimin falsafa suka ce aljani ba wani abu bane face wani nau'i ne na sharri kawai yanzu idan an ce sharri an san sharri amma an san gangan jikin sharri ana ganin sharri ina gangan jikinsa ba za a iya cewa ga gangan jikin shi ba to suka ce shi ma aljani din kawai nau'i ne kawai na sharri kawai so ba ba wannan bane ba ba ba wata halitta ce tsayayya ga ta da za a ganta malmusa ba wasu kuma suka ce aljanu kamar wasu virus ne haka kamar virus sai haka kamar wasu abubuwa ne da sai da sai da na'ura mai bincike za a iya lekawa a binciko a gano ta duka waɗannan maganganu ne na gaya muku ne su a babi na ilimi amma zance da yake ya fi inganci lallai lallai akwai aljanu kamar yadda ƙwar'ani ya yi bayani akan samuwa aljanu wadda insha Allah ta'ala za mu yi bayani a cikin zama mu'ana. babban malami sai kutu an ruwaito maganganunsa da ya faɗa dangane da abin da ya shafi samuwar aljani kamar da ya faɗa cikin fizilami ƙur'an yana magana akan tafsirin ayoyin nan da Allah ce wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma An-Situ, falon ma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i allah wa aminu bihi har zuwa karshen ayoyi da yazo yace am um, ƙur'ani ya yi bayanin abin da aljanu suka gaya wa annabi da abin da suka aikata ya ce to bayanin ƙur'ani kadai wannan sura sunan akaf kadai akan aljanu da samuwar aljanun da irin mu'amalar da suka yi wannan kadai ya isa hujja ai akwai su alƙur'ani zai bayanin abin da babu shi ne yace hada wanda kafin bi dhatihi li taqriri wujud al shi kadai ya isa ya nuna mana akwai aljannun nan tabbas kuma da takriru ku al-hadis tabbatar da abin da ya faru da annabi da yaje ya game da su wannan aljannu din sannan kuma da Alƙur'ani ya tabbatar da aljanu suna iya sauraron alqur'ani aljanu suna sauraron karatun alqur'ani qalu sami'na suka ce mun ji inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ai mu mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi musa mun ji qur'ani ya faɗa ashe suna ji suna jin larabci da ake faɗa tun da qur'ani da larabci ne sannan kuma aljanu halitta ce wanda zai iya yiwa ta yi imani ko kuma ta kafirce ko ta imani ko ta kafirce ko dai su zama muminai musulmin kwarai masu girki ko kuma su zama ba haka ba wani yanzu billah kamar yadda za su iya zamantawa shiryayyu kuma ko batattu da aka ba wani magana sai an ji an binciko an tabbatar a aljanu akwai su da qur'ani nan Allah ya faɗa ilayya uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min in jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba qur'ani ne bayani dan haka tun da qur'ani ya ce ga sunan sun ce annabi ya ce sun ji qur'ani mai ban mamaki mai ban kai to kenan akwai su وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا رجال من الإنس رجال من الجن ماذا جاء تشين متاني ماذا جاء تشين الجنو ها أشي أشي akwai الجنو كينا هرما دا ماذا جاء a دا كما ما تأي كينا نصوشي ما ستاري tarin sun yi bayani dangane da samuwar aljanu abu na biyu ai akwai wani dalilin da ya tabbatar da wato lalle akwai su ana jin alamarsu ko a ji motsinsu shi ma wannan shaida ne na cewa akwai wadda shaida ne na cewa sunanin suna raye da mu wani lokacin akan ji magana ka kasa gane waye mai magana a gidanka ko a gidanki kawai sai ki rinka jin zance karfe uku na dare ana ihsas ana sensin nusu ki duba ki duba ba kowa amma kuma za ki ji magana wani ya ji sukuwar doki a bayan gidansa bayan ɗakinsa firtik firtik firtik firtik a ji adawa firtik firtik firtik firtik a ji adawa ya ce yau kuma bakin dawaki na yana gidana gidansa a rufe babu doki ma anguwar gaba ɗaya amma yana jin sukuwar doki suwaye aljanu ne wani ya ji ana taron biki mata suna shewa da guda ana ta shira, ana ta kaza can tsakiyar dare wajen karfe uku kuma a bayan ɗakinsa ya fita ya leƙa ya leƙa ya gaba kowa in ya dawo ɗaki ya kwanta sai ya ji su ashe yan matan aljanu ne suke biki dole yana faruwa yanzu kina zaune lokacin kawai sai ki ji ta bayanki. sai ki jana kan dai sai ki duba haka sai ki ba kowa can sai ki da ana dudu sai ki duba sai ga mai gidanki ne a ce babu kowa ma wani lokacin mutum yana tafiya sai ji taku a bayansa ba a ji ai kina ji ko yawwa ga da suke ji duk sun faɗa sun ce duk suna ji kana tafiya sai ka ji ne sai ka ji ana taku a bayanka ka duba kuma ka gama kowa in ka juya ka ci gaban tafiya kuma sai ka rinka jin motsin taku ha a shirya akwai aljanu wannan wasu abubuwa ne da malamai suke faɗa yau da gobe suna faruwa ko ka ga an wuta an ji an bunka wuta a wani guri an kone wani wuri ƙurmus an kone shi kuma ba mutum ne je kone ba su ne suka sa wuta ko a ga mutum a ce wai yana da shan inna wace ce inna? eh wata aljana ce Allah kare mu da ita innan nan tare da suna cutar mutane wallahi mu da tun muna yara muke ji ana inna inna inna Allah kiyaye mu Allah ya tsare mu waɗannan dalilai ne da suke nuna mana lallai wato akwai wannan halitta a tare da mu bai kamata wani ya karyata ya ce babu aljani ba babban abin da zai tsarki gaskata mana wannan babban abin da zai gaskata mana wannan shine annabi muhammadu ya ga aljani sallallahu alaihi wasallama to kun ga da babu ya zai ya gansu kenan akwai su ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam aljinni annabi ya ga aljani annabi ya magana da aljanu an sun yi ma hira da su kai annabi ma ya ma koya musu ma ƙur'ani sun saurara kamar yadda a dalilai suka tabbatar da haka za mu yi bayani insha Allah abu na uku ya tabbata jaki yana ganin aljani ya tabbata kare yana ganin aljani da jakuna da karnuka idan jaki yana iya ganin aljani idan kare ma yana iya ganin aljani mu dai a idanuwanmu yau da gobe Allah bai ba mu dama mu gan su haka a iya halittar su yadda suke ba sai dai in sun likide aljani yakan iya zama ka dangare yana iya zama kyankyaso yana iya rikidewa ya zama mutum yana iya rikidewa ya zama kare ko akuya ko ba ni sunan shi ko talita akwai wani mutum a garin nan wata ranar da na kira shi ina hira da shi irin mai kada abin da yana cewa a tashi a tashi da asuba bana dai ban maji shi ba ko yana nan ko baya nan to ni dai ko baya zuwa anguwa ta ne watakila ko akwai aljanu anguwar shi yasa baya zuwa yana zagayawa yana yana yana karkadawa cikin tambayan da aka yi masa shi wannan abin da kake shekara shekaru a garin nan baka taba ganin wani abu ne ba ta tsoro baka tashi cikin dare karfe biyu kana ta kada ganga sai ka zagaye garin nan yace ya ga abubuwa da yawa yace akwai wani lungu wani layi a nan garin wajen haka haka dinnan ne ba sai na yi bayanin layin zuwa cece ba ya ce kullum idan ya zo zai tafi yana bugawa zai ga wata farar akuya dokuwa akuya ce amma sambaliliya farasol kamar saniya da idanta gwala-gwala in yana kada wannan abu tana kallonsa yana kadawa tana kallonsa yana kadawa har ya juya ya tafi ya ce farko da ya ganta ya tsorita amma sai ya addu'a yace shi da kan ya san cewa wannan akuyar ba akuya ce ta tamu ba saboda a duk garin nan babu irin wannan akuyar kuma baya ganin ta sai da wannan dare. kuma in gari ya waye ba ta wurin aljanu ne aljanu yana iya sifantuwa da wata sifa ko ya zama kwado ko ya zama maciji ya zauna a wani wuri shi yasa annabi ya ce idan da yanku ya zo gida sallallahu alaihi wasallam ya ga maciji a gidan shi to kada ya yi ƙoƙarin kashe shi ba da wuri sai ya nemi izinin izininsa sau uku bawan Allah in kai mutumin kwarai ne ka fita gabar gidan nan ba wajen zaman ku bane nan na hada ka da Allah kai kokari ka bar gurin nan to in na kirki ne to zai salaf salaf salaf zai fita in kwa na banza ne wata ila macijin ne na gaske to zai zamansa don zai nuna bai mai aka faɗa ba amma in har aljanin ne to zai ji to zai kuma fita in ka faɗa sai ka bashi wuri ka bashi ɗan lokaci za ka dauka ga bayan ko ya mace ko ya sula ne ya fita kar wani ya ga maciji kar wata ta ga maciji ko a ɗaki ko wani abu ta je ta ce za ta kashe a nemi maza a gaya musu masu ilimi sai su yi addu'a wata ile fita an kamun wani kes wata rana wai wata mata wai kullum a ɗakinta gargashin gananta sai a je a tarar da manya-manyan kumurcin maciji kamar guda uku ko hudu gida mai tayil, gida mai windo gida mai kofa gida mai komai me ya kawo macijai gargashin gananta kawai sai dai ta ga suna ta yawo a gargashin gado to waɗannan macizai sai dai su zama macizai na aljanu na sihiri ko na tsafi idan an yi wa mutum sammo an mai sihiri an masa tsafi zai iya yiwa ya yanzu ganin waɗannan abubuwa Allah ka kare mu karka nuna mana abin da ranmu baya so ya Allah duk wanda ya nufin ya cutar da mu ya Allah kada ka bashi nasara a wajen cutar da mu kar ka bashi iko izalince mu manzo Allah sassan ya faɗa a cikin hadisi riwayat bukhari da muslim idza sami'tum siyaha dikati fas'alu Allah min fadlihi duk lokacin da kuka ji zakara yana ƙara kukan zakara ai an san kukan zakara ko to da zarar kun ji zakara yana kuka to ku roƙi Allah falala ku ce ya Allah alhamdulillah Allah ka ba mu falala Allah ka ba mu arziki Allah ka yi mana kaza in dai an ji kukan zakara yace fa innaha ra'at malikan duk inda kuka ji zakara yana kuka to ya ga mala'ika ne zakara yana idan zakara kun ji an kun san kun san tarihin idan zakara ai ko a tarihi mu nan iyaye da kakanni ana cewa idan zakara idan zakara har ma wani abu ake magani a ce idan zakara to idan zakara yana da karfin da ya fi karfin idan dan adam kuma zakara in ji annabi cewa yana ganin mala'ika wannan dan kazan da kike gani kike duka kike yankawa kina cin da zarar kun je na kafa fuffuke yana yana yana kuka to mala'ika ya gani zai wuce ya ce idan kuma kun ji kukan jaki ayan san kukan jaki wa ina an karan asuwa ce da sautin habib ba daɗi kukan jaki wayo wayo wayo wayo sai da wayo wayo wayo da ƙarfi yake farawa ko in dai jaki ya tashi kuka to dole sai ya firgita ka sai ka san ana kuka ya ɗauko da ƙarfi sannan sai zo ya kare hankali hankali annabi ya ce idan kun ji kukan jaki ba fa ta'awwazu billahi min ne. to wallahi ku nemi Allah ya tsare ku daga me daga shaytan fa ra'a shaytanan saboda tabbas jakin ya ga aljani ne ya ga shaidan dan ranar da aka ji jaki yana wannan kuka ai daga ganin kukan ma kukan ma na shaidanci ne ai yasa qur'ani ce wa inna an al-aswati mafi munin sauti mara daɗi wanda ba a so shine ne sautin hamiri wato kukan jaki kenan kun ga ashe akwai aljanu tunda har jaki yana ganin me yana ganin aljanu yanzu jakin gidanki duk aljanun gidanki yana ganin su Allah ya kaddara masa zai kuka sai yayi na taba zuwa wani wata ƙasa daga cikin ƙasashenmu na afirka ɗin nan na sauka wani wuri kai wannan unguwar da na je akwai jakuna sai je ka ta jin kukan jaki su ta hana ni bacci wuce gai wannan unguwa ba gurin zama ne barin kara gaba don akwai aljanu a unguwar nan wallahi bini bini sai ku ji jaki yana ihu bini bini ku ji jaki yana kuka ban sani ba a garin nan ko kuna da yan jakuna haka da suke muku kuka to in dai akwai ki dai kimza ni dai shawara na baki bi hankali da kin ji yana kuka ki dada shiga mayafi annabi ya faɗa idan an ji kukan kare da kukan jaki za ta metin nubahar wato alkalbi wa na himar kukan kare da kukan jaki fata awadu billahi ku fane ni Allah ya tsare ku ci awudu billahi yawwa yace annabi ce yace fa hunna yarawna ma la tarawna aka yi zo hadisin imam abi dauda saboda da kare da jaki suna ganin abin da fa ko ba kwa fa gani waɗannan kaɗai ya ku iyaye na mata dalili ne da yake nuna mana lalle akwai aljanu kuma na gaya muku ya fi na bi ashkal shatta su aljanu suna iya rikida su caccanja kama kala kala kala daban-daban zai iya faruwa haka to a nan gurin akwai wasu maganganu wanda malamai suka faɗa wanda yana da kyau mu gane su ana cewa shaidan kuma ana cewa aljani me alaƙa da shaidan da aljan Allah ya mana bayanin shaitan da yawa a cikin alkur'ani shi shaitan din nan kuma yana cikin aljanu ne shaitan da kuke bi akuna ji ana shaitan ko iblis to shaitan iblis a farkon lamarinsa halitta ne mai bautar Allah ya je ya zauna a sama yake tare da mala'iku yana bauta Allah kamar yadda kowa ke bauta Allah Allah ya hada shi da mala'iku suka zauna har ma Allah ya sa ya shiga aljanna da shi dan dan nan aljanna yake wata rana Allah ya bada umarni yace aje yi wa annabi Adam sujada mala'iku duka da dan gaba daya wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin Allah ce mala'iku ku je ku annabi Adam shugaban ku ne ku je ku yi mai sujada suna ganin sun riga shi zuwa duniya kamar suna da fifiko akai Allah ce to dan Adam ne shi na fifita wallahi shi zan sai shi ba zai yi ba karara to wannan shine asalin shedan Allah yake yayi ce ba zai yi ba da aka shi yasa duk wanda yake kin bin dokar Allah sunansa mai shedan ya saba Allah daman a larabci in an ce a shedan a lugar larabci in an ce a shedan ana nufin kullu atin kullu at utu wa atau utuwan kabira kullu atin mutamarrid mai tagawa da girman kai da taurin kai shine shedan kalmar shaidan tana nufin dagawa taurarewa da mugun girman kai shi yasa za ka ji ana cewa wancan dai shaidan ya ci saboda tana da taurin kai tana da ƙeƙasa tana da nuna ita da girman kai wannan halitta shaidan taurin kansa da girman kansa yasa aka ce da shi a shaidan kamar yadda ana ce da shaidan ma ɗagut allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut abinda ake nufi yuqatiluna fi sabili shaytan faqatilu awliya ash-shaytan gumman inna kayda ash-shaytani kana da'ifa a cikin an-nisa wannan suna na dagut da sunan shaytan shine sanannen suna da aka bawa shi shaytan ina fata ana fahimta kamar yadda imamu al-aqad ya faɗa a cikin littafinsa iblis mahmud al asalin shi shedan mun faɗa cewa shedan daga aljanu yake kun gane kenan shi ma daga wuta aka halice shi a cikin aljanu yake amma Allah ya ɗauke shi ya kai shi cikin mai mala'iku yana gani yana da matsayi Allah ya ce a yi sujjada wa mala'iku ya yi taurin kai da ya iya bi umarnin Allah sai ya zama sunansa shedan. kun gane asalin kun gane alakar aljan da shedan ko asalin shedan shi ma halittar aljan ne shi kuma a cikin aljanu yake kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih sai Allah ya dauke shi sa cikin mala'iku sai ya bada umarni wa mala'iku da shi shedan yake cikin su kafin ya zama shedan kenan a yi sujada wa annaba adam ya yi mai sujada shi kenan Allah ya ce wa kana min kafirina ya zama shi kafirai ita wannan aya da makamanciyarta a tana nuna cewa shaidan ba cikin mala'iku yake ba kenan dole ya zama yana cikin jinsin mustasna minhu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin littafan tarihi da na tafsiri sun faɗi da yawa daga cikin maganganu cewa wasu sun ce shiga yana cikin mala'iku wannan wata magana kenan aka ce eh yana cikin mala'iku ai shine ma mai gadin aljanna shi ɗan wa kana khazinan lil jannati ko kuma wasu na suka ce shi ɗan da shine mai gadin wannan sama Allah ya nada shi mai gadin wannan sama wannan ra'ayi ne na wasu malamai wasu kuma suka ce a kana ashrafal mala'ika shin mala'iku shine babba shi fi kowa matsayi da daukaka sannan a cikin kabila shine mafi girman kabila cikin mala'iku maganganu ne masu yawa imam ibn kathir ya ce waɗannan maganganu an su da yawa daga cikin salaf magabata na ƙwarai amma dukkan suna cikin israiliya wasu maganganu waɗanda sai dai a nakalto su mu gani mu ji allahu alam gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne akwai ibn kasir ya ce wa min ma yi kuta ubi kadibi irin wannan labarai na isra'iliyat akwai waɗanda kai tsaye za a ce ƙarya ne saboda li mukhalafati lil haqqi alladhi bi aydina magana ta saba wa gaskiya da take gaban mu take hannun mu shin shi shine asalin aljanu ma'ana aljanu duniyar aljanu shedan ne asalinsu ko kuma dai cewa za mu yi shi shaidan yana cikin aljanu ne ba shi ne asalin aljanu ba to gaskiya babu wani nassi karara da ya fito fili da za a iya cewa shaidan ne asalin aljani babu wannan nassin haka malamai suka faɗa Allah musu rahama an ce dai illa iblis kana min aljinni qur'ani yace iblis yana cikin aljanu kenan wannan ya nuna yana ciki ha yana ciki ba shi ne asalinsu ba ibn taimiyya yana da wani ra'ayi na daban kamar yadda ya bayani a cikin majmul fatawa Allah ya masa rama ya ce shi shaidan shi ne asalin aljanu kamar yadda annaba adam shi ne asalin mutane mana waye mai gidan aljanu waye ogan aljanu waye asalin aljanu ibn jamiya ya ce ne shine shugabansu shine babba kamar yadda an ce waye shugaban yan adam mana farkon halitta yan adam ba shugaba na girma da matsayi ba wannan annabi amanan muhammadu ne amma asalin dan adam waye annabi adam alaihi salatu wassalam abu na gaba menene abincin aljanu me abin shan aljanu mun faɗa aljanu suna ci kuma aljanu suna sha kamar yadda ya zo a cikin sayin bukari wata rana abin hulana ya ruwato manzo Allah ya ce da shi ka je ka kawo mun tsakuwa da duwatsu zan yi tsarki na dutse a musulunci namiji yana yin tsarkin dutse akwai tsarkin dutse da ake dutse mai tsarki mai kyau mutum ya goge gabansa a idan ya yi bayan gida amma yace wala cini bi afnin wala rauza kai abu hurairah in ka je dakowa abinda zan yi tsarki da shi kar ka kawo min kashi dan ba a yin tsarki da kashi sai maka illa wala rausa kar kuma ka kawo min kashin dabba yaya mutum zai zo ya goge al'aurarsa ya goge da kashin dabba bai ba abu hurairah ya tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullahi me hikimar cewa kar a kawo ma kashi in busasshe ne ai zai iya gogewa kashin dabba an busasshe ne zai iya gogewa sai annabi ce huma min ba'amil jinni ai da kashi da kashin dabbobin mu kashin da za mu ci mu jefar ba ana cin kashin za a jefar ba a ci kashin akuya a jefar kashin saniya a jefar wannan kasusa da kuke jefarwa ai su ne abincin su ne naman aljanwai kuna jefarwa Allah sai ya dawo masa da naman sa jikinsa su kuma aljanu sai su dauka sai ta gyarawa shi yasa to Allah hajiya a daina mugunta ana cinyewa har ƙarshen in dan an dan yagi an yagi a dan wullar da shi a ta alƙalin aljamin gidanki sa dan samu su rinka dan tabawa sa dan daga miki kafa ba mamaki wata kila ma aljanun da suka kama yayan gidan ku cinye kashi kuke yi ba ku bar musu saura <laughs> annabi ya ce ai abincin abincin wannan ne to a rausa din ba shi kuma abincin dabbobinsu ne kashin dabbobinmu shine abincin dabbobin aljanu aljanu ma suna da dabbobinsu kamar yadda mu ma muna da shanu da awaki da tumaki ha da karnuka da aladu ko ba ka bane ba to su ma suna da nasu irin dabbobin don haka karka taho mun da shi yawwa a cikin sunan tirmidhi ma ya zo manzo Allah ce la tastanju bil raus wala bil izam kada ku ringa yin sarki da kashin dabba ko kuma kashi fa innahu zadu ikhwanikum min aljinn ay abincin ɗan uwan ku ne cikin aljanu annabi yace aljanu ɗan uwan mu ne kamar yadda mu aka ce mu sallah mu azumi haka su ma ka dora musu aljanu suna zuwa aikin haji aljanu suna zuwa umra aljanu suna da su na qur'ani da su akwai maza akwai mata suna da shi kuma su ma annabi Allah ya turo annabi zuwa gare su tunda ya ji ya yi musu wa'azi ya faɗakar da su ya zo a cikin hadisi idan dakala rajulu baitahu fa dakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'ami idan mutum ya shiga gidansa ya ambaci Allah lokacin da zai shiga gida lokacin zai ci abinci shedan sai ya ce da shi aljani kenan la mabita lakum wala asha sai ya gaya yan ya ce to ai wannan mutum ya gama da mutum da ya yi addu'a zai shiga gida ya yi addu'a da zai ci abinci sai dan sai ya ce wa yan uwansa aljanu ku tashi ku tafi ba ku da gudan kwana a nan gidan ba ku da abinci ya kore mu shi matsalar aljani in dai za ka kira Allah to zai zauna a wurin ba shi yasa ake so duk mai aljani ta rinka ciki duk wacce take da aljani qur'anin nan izo sittin ya zama abokinki duk wacce take da ciwon aljani ki rike qur'ani ki rinka yawo da shi kina karantawa shine abokinki iyaye na mata a rinka addu'a an za a kwanta ba mutum ya zo ya fadi tawo ya zube ba a rinka addu'a za a shiga ban daki ina fata ana fahimta to sai kuma wuraren aljanu na bari mu yi a gurguje saboda lokaci ina aljanu suke zama malamai suka faɗa wanda a cikin hadisin idan mutum ya shiga gida bai yi addu'a ba idan kuma zai ci abinci bai yi addu'a ba sai shekan ya ce wa yan kwansa aljanu ku zo ku zo ku zo ga wurin kwana ga wurin zama ga abinci a gida mun samu za a nabi ya ce in za ka ci abinci ka rinka ambaton Allah dan ka ambaton Allah kana ci tare da shi ne aka ce mai cin abinci yana ambaton Allah abincin ya fi albarka kuma an fi shi da wuri amma mutum ya yana karawa ya ta yana karawa wallahi ba mamaki da bai bismillah bane ashe ba ka sani ba ba kai ba wannan tabbatacce ne duk wanda ya zo yana cin abinci bai bismillah ba wallahi ba shi kadai yake ci ba har da aljanu suna ci Ka ga mutum ya ci dirkan abinci baya koshi ashe baya kiran Allah ne ka karo ka karo ka karo wani sai dai sai dai a ce kai ya gare saboda ba shi kadai yake ci ba sannan gidajen ku da ba ku ambatan Allah akwai aljanu bilce a cike saboda gidanki ba a zikiri gidanki ba a karatun qur'ani gidanki sai kida Gidan ki sai waƙar ɗan ibro gidan ki sai gidan talabishin na kaza gidan kiɗa da waƙa shine kawai a gidanki Allah gidan ɗan ibro ya fi masa kurakuransa ya kyauta makwancinmu kada-kada da wake-wake gayyatar shaidanu ne da aljanu a gida liƙe-liƙen hotuna na banza marasa amfani gayyata ne ga shaidanu da aljanu Allah ya mana afuwa ina ganin kamar darasin yana da yana da yawa bari in bashi anan dan kar na tafi a gurguje saboda yanayi na lokaci da gidajen rediyo da suke sawa kar mu yi musu ta'addanci wuce lokacin su gobe zan fara da ina ne wajen zaman azumi Allah ya mana afuwa yau kam karatu na tun da na fara har ƙarshe ba Allahu akbar ko daya saboda na taɓo muku ƴan uwanku da abokananku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.